daga gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka yake muku magana da wannan safiyar litini 26 ga watan fabrairun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 60 49 da kuma 40 a jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya Yakubu makiri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na warhaka kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da bacewar yara 'yan mata su 110 na makarantar Dabci. Jiya Lahadi wani sabon faɗa ya barke a kusa da muscus duk da bukatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na tsagaita buɗe wuta na tsawon kwanaki 30. Prime Minister kasar Somalia Hassan Ali kairi ya umarci 'yan sanda da jami'an leƙen asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a Mogadishu. To kanin labaran kenan aka ji. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce za ta sa ido a kan tsaron makarantun sakandare 'yan mata a arewa maso gabashin kasar inda ya sha fama da rikicin Boko Haram, in ji Manjo Janar Dabdi Amadu, sai dai kuma ya ce. yan jaridu da wanda suna ko na rediyo ko kuma na takarda ya kamata suna faɗin gaskiya abin da ya faru su faɗa yadda ya faru shugaban mu jami'ar ikkilisiya 'yan uwa ta najeriya na ƙasa ya kira ga hukumomi da su gina masallatai da mujami'u da shagogi da aka lalata su a cikin rikicin boko haram a jihar adamawa ya kuma yi gargaɗi yana cewa ina kira ga dukkan fasoci na EYN akan a daɗa zama da hakuri a yi wa'azi ba na keye ba wa'azi na salama. Ibrahim Alfa Ahmad kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai a jiya lahadi gwamnatin tarayyar najeriya ta tabbatar da ɓacewar yara 'yan mata su ɗari da goma a bayan harin da 'yan boko haram suka kai wata makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin dabci a jihar yobe ma'aikatar yaɗa labarai ta ce wannan adadi na 'yan matan makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ta mata da ke garin dabci a cikin jihar yobe su ne waɗanda aka gaza samun wani bayani game da su bayan waɗanda ake tuhuma cewa 'yan ta'addan boko haram ne suka kai musu hari a daren jiya litinin da ta gabata shugaban najeriya muhammadu buhari ya faɗa jiya lahadi cewa an ƙara yawan jiragen yaƙi da sojoji da za su yi aikin nemo waɗannan yaran mayaka ɗauke da makamai sun kutsa cikin garin na da marancen litini inda aka ce sun yi ta tambayar hanyar zuwa makarantar waɗannan yara da farko dai mahukunta sun karyata cewa an sace 'yan matan ne suna cewa yaran sun ɓoye ne a cikin daji lokacin da aka kai musu harin jiya lahadi wani sabon fada ya barke a kusa da damascus duk da bukatar da majalisar ɗinkin duniya ta yi na tsagai ta buɗe wuta na tsawon kwanaki talatin domin ba damar gudanar da ayyukan ceto da kuma baiwa ma'aikatan jinya damar shiga cikin yankin ƙungiyar nan mai sa ido kan kare haƙƙin bil'adama a syria da ke da babban ofishinta a birtaniya ta ce an kashe wani yaro guda kana sama da mutane goma sha biyu suna fuskantar matsalar numfashi sakamakon harin sinadari mai guba na chlorine da kai a gabashin yankin gauta wanda ke kusa da damascus wannan abin ko ya faru ne a jiya lahadi ma'aikatan tsaron rasha ta ce shugabannin kungiyoyin mayaka dauke da makamai su ne ka shirya wannan harin na guba domin shafa gwamnatin siriya kashin kaji cewa tana amfani da makami mai guba wannan bayanin na dauke ne cikin wata sanarwar da ke cewa al'amura a yankin gabashin na gauta sai kara muni suke yi haka kuma mutane tara sun rasa rayukansu a yayin da wasu 31 suka samu rauni a wajen babban birnin kasar ta siriya wannan ya kawo adadin ƙarin yawan mutanen da suka mutu ya haura 500 a faɗan da aka yi a cikin satin da ya gabata shugaban ƙungiyar sanya ido a kan al'amuran na siriya remi abdulrahman ya ce a bisa dukkan alamu har-haren ta samu ta sama sun ragu amma kuma na ƙasa ya kara ƙamari kafofin yada labarai mallakan gwamnati sun ce sojojin gwamnati sun samu damar kara kutsawa cikin gundumar gauta da ke gabashin babban birnin ƙasar sai dai kuma sojojin da ke yaƙi da na gwamnati sun musanta cewa sojojin gwamnati sun samu wani ci gaba a bakin dagar cibiyar yada labarai ta gauta wadda ta samu yakar gwamnati ta ce dakarun wasu 'yan tawaye da ake kira rundunar islama sun tare hanyar sojojin gwamnati suka kashe wasu su da dama janar muhammad bakari na kasar iran ya ce kasarsa wadda ke marawa shugaba bashar al baya ya ce kasarsa tare da siriya za su mutunta kudurin na majalisar ɗinkin duniya sai dai kuma bakari ya faɗa cewa yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta ba ta haɗa da unguwannin bayan garin damascus ba ya ce waɗanda suke hannun 'yan ta'adda shi ko ɗan fafitukar kare haƙƙin bil'adama na gauta ahmed kausar ya ce gwamnatin Assad dama da ma magoya bayanta ba su mutunta kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ba domin ko sun yi gaban kansu sun kai mummunan hari a gauta daga sassa daban-daban bayan ko an riga an cimma matsaya kan wannan lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Prime Ministan ƙasar Somalia Hassan Ali ya umarci 'yan sanda da jami'an leƙen asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a Mogadishu babban birnin ƙasar a bayan wani hari da ƙungiyar Al-Shabaab ta kai wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 40 a ranar Juma'a da ta gabata. Harin na ranar Juma'a shine sa na farko da ƙungiyar ta al ta kai a babban birnin ƙasar tun cikin watan oktoba bara inda wata babban mota ta tada bom da ya dalilin mutuwar mutane sama da 500 sai kuma wani harin da su kai a hotel sati ɗaya bayan aukuwar na babban motar nan ma mutane talatin suka mutu tsaro shine abin da muka sa gaba yanzu in ji kare ba za mu yadda da kashe mutanenmu ba ba za mu yi kasa a gwiwa ba don harin ta da bam guda ɗaya ko biyu wajibi ne ku tabbatar an kawo ƙarshen rashin tsaro a magadishu gwamnatin shugaba trump tana nuna ɗari-ɗari da aniyar da koriya ta arewa ta bayyana na yin tattaunawa da amurka kakakin fadar shugaban amurka ta white house sarah huckabee sanders ta ce za mu sanya ido mu ga ko sakon da pyongyang ta bayyana yau na sha'awar tattaunawa da amurka na nufin matakin farko ne na yin watsi da makaman nukiliya bangaren ta a yanzu kuwa tilas ne amurka da sauran kasashen duniya su ci gaba da bayyana koriya ta arewa a fili cewa shirin ta na nukiliya da na makami masu linzami ba za a taɓa amincewa da su ba ta bayyana cewa amurka da koriya ta kudu da ma sauran kasashen duniya sun yarda cewa tilas ne duk wata tattaunawar da za a yi da koriya ta arewa ta kai ga raba kasar da duk wani makamin nukiliya tilas a ci gaba da gagarumin matsin lamba da ake yi har sai koriya ta arewa ta rabu da makamin nukiliya kakakin ta ci gaba da cewa kamar yadda shugaba trump ke cewa akwai falala mai tarin yawa ga koriya ta arewa muddin ta watsar da batun mallakar makamin nukiliya sanders dai ta yi wannan magana ce a lokacin take kasar ta koriya ta kudu sa'in da ta raka diyar shugaba trump ivanka jiya lahadi wajen bikin rufe gasar wasannin motsa jiki na hunturu na olympics a pyeongchang babban jami'in tsaron wata karamar hukumar jihar florida inda wani hatsabibin yaro dan shekaru goma sha tara ya yi harbin kan mai uwa da wabi ya lashe takobi jiya lahadi cewa zai binciki irin rawar da hukumar 'yan sandar ta taka wajen mai da martani ga lamarin da kuma yadda aka kasa ɗaukar matakin rigakafi a bayan irin alamun da aka yi ta gani game da wannan matashi makonni da dama kafin aukuwan wannan lamari babban baturen 'yan sandan karamar hukumar broadward scott israel ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa za su binciki dukkan matakan da 'yan sandan su suka ɗauka da waɗanda ba su ɗauka ba sai dai kuma ya nuna fusatarsa sosai akan wani ƙwararren ɗan sanda guda ɗaya mai suna scott peterson wanda yana ƙofar makarantar sakandaren ta parkland a lokacin harbe-harben makonni biyu da suka shige amma kuma ya ƙi shiga cikin domin tunkarin nicholas cruz wanda ake zargi da bindige ɗalibai har goma sha hudu da malamai uku scott israel ya ce wannan abu ya sa na yi kasa a gwiwa kwarai da gaske na rashin shigan abokin aikinmu ciki wannan sakaci ne da aiki israel ya ce yana ganin hoton bidiyon abin da ya faru ga peterson a wajen makantan lokacin da ake aikata wannan tawasan sai ya dakatar da shi daga bakin aiki tare da raba shi da albashi Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, rundunar sojan Najeriya na shirin ɗaukar ƙwararren matakai domin daƙile hare-haren da 'yan Boko Haram suke kaiwa a makarantun 'yan mata na sakandare a arewa maso gabashin Najeriya. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da rahoto da ya shirya mana akan haka. Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta rika sanya idanu sosai a makarantun sakandare na mata da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya domin tabbatar da tsaro a kansu. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙoƙarin sanin makomar wasu ɗaliban makarantar dabci da ke cikin jihar Yobe, waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai mahari a cikin makon jiya. a lokacin da yake buɗe wani sabon ofishin hedikwatar atilari da kuma wajen ba da horo ga sojoji a barikin sojojin da ke kwantagora ta jihar Niger. Daraktan ayyuka da ba da horo na rundunar sojin Najeriya, Manjo General David D. Ahmadu, ga abin da yake cewa. It's, uh, the lead agencies for that is actually the police and uh, the other security agencies. While we are busy uh, carrying out the kinetic aspect of the war, However, um, it does not stop us from patrolling around all those areas, which we normally do uh, once a while. So that is ongoing. ya ce ko da yake aikin ba da tsaro a makarantun na 'yan sanda ne da kuma sauran jami'an tsaro da a lokacin mu kuma muna can muna fafata yaƙi da 'yan ta'addan amma hakan ba zai hana mu sanya idanu a waɗannan wurare ba wanda kuma dama muna yin hakan. Manjo janar David D. Amadu wanda shi ne ya wakilci shugaban rundunar sojin Najeriya Laftanar janar Tukur Burtai ya buƙaci haɗin kan 'yan jaridu da ma jama'ar gari musamman a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Kamar yadda ya mun ƙarin bayani a cikin harshen Hausa. yan jaridu da wanda suna ko na rediyo ko kuma na takarda ya kamata suna faɗin gaskiya abinda ya faru su faɗa yadda ya faru da kuma maganan jama'a ne ya kamata suna gya mana abubuwan da ke faruwa inda za mu samu wani mutanen da suna tar mana da suna ba mu matsalan zaman lafiya ya kamata suna gya mana inda suke sun faɗa kagan sai mu ma sai mu je wurin mu kamo su masana zamu da su. Manjo Janar David D. Ahmadu ya ce za su ci gaba da ba da kulawa ta musamman ga sojojin Najeriya musamman wajen sama masu muhalli mai kyau domin warwalarsu. To ai maganin eh, zama kasan idan mutum baya da inda zai kwana da kyau ta ai akwai fasala akwai damuwa ko ba ba amma nan ka gan cewa duk inda suke kwana yanzu ya riga ya gyara musu ya ba su ruwa ba abin da bai musu ba inda kowa na son jin daɗi haka shi ma ya yi masu wajen kuma muna godiya kai mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata Najeriya mu ce kar bar ta ta wargaje to ma dalla a gaida mustapha nasiru batsari shugaban mu jami'ar ikkilisiya yan uwa ta najeriya ta shirya ko kuma wato ya yi gargaɗi cewa a riƙa wa'azi ba na ƙiyayyar juna ba ya yi wannan jawabi ne a wurin wani taro da mujami'ar ta shirya a jihar adamawa ibrahim abdulaziz na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana a wajen babban taron shekara-shekara na fastocin majami'ar ikkilisiyar yanwa ta najeriya eyn wanda aka gudana a shekwatan majami'ar da ke kwarhi shugaban cocin ikkilisiyar rabaran joel billy ya ce yanzu haka ma al'ummomin da suka koma yankunan su da kwato a kanan hukumomin madagali cibo da kuma goza na mako cikin yanayin zaman ɗaɗɗar sakamakon harin sarika noke da kuma garkuwa da mata da kanan yara da mayakan na boko haram ke yi a waɗannan yankuna shugaban majami'ar ya ce kamata ya gwamnatin najeriya ta ɗau mataki na shawo kan wannan matsala da kuma sake gina garuruwan da aka lalata na yadda jama'a za su samu natsuwa. muna kira bisa gwamnati ta raya a gina dukkan churches da masalatai da shaguna da gidaje wanda aka lalata su a kuma gyara mana hanyoyi ka fito daga jimeta yau ka gan hanya kamin ka zo na sai da kunkusan ka ya sha wahala so muna kira a yi mana wannan abubuwa shi na bi talaka yana su jama'a kuma su koma al'ummansu inda suna zama su su koma su je su ci gaba da harka na yau da kullum su yi walwala su ci gaba da zaman su haka nan kuma shugaban majami'ar ya ma bukaci gwamnatin jihar adamawa da ta sake gina musu majami'un da 'yan boko haram suka lalata musu a jihar kamar dai da gwamnatin jihar borno ta yi gwamnati jihar borno shi his excellency governor kashim shetima ya renovate mana churches guda goma sha biyar na iwan e kawai uku daga wasu ɗari ku in ba shi ba ba wani abin da taimako mun taɓa samu gun gwamnati raya so muna kuka da babban murya muna kira bisa gwamna shi mai gidan gwamna na adamawa shi ma ya yi kwaikwayo abin da gwamna borno ya bi ya yi domin mun fi yawa kristoci a adamawa akan borno ina kira ga dukkan fasoci na iwa e ra'ayin akan daɗa zama da hakuri a yi wa'azi ba na keye ba wa'azi na salama wa'azi wanda zai bi ya motsa zukatan membobi a rungumi kowa da kowa al'umma da krista da musulmi akan yan wane to ko mai mahalarta taron ke cewa rabaran ezekiel elibedu da kuma rabaran nasara ke albert na mako cikin mahalarta wannan taro. Na amfana cikin koyas wanda aka yi sosai ya bude idanuna akan kalubalai na wannan aiki ba kananan kalubalai ne muke fuskanta ba musamman na canjuwar zamani yadda zamani ke canji kullum haka kuma mutanen zamani suke so su ga fasto yana tafiya tare da zamani to wannan ya bude na sosai ya kara shiryar da ni cewa in natsu in ga me yake faruwa domin in iya zama daidai kamar karen bana mai farautan zomon bana gaskiya abu ne wanda yana da daraja a cikin rayuwa domin tarwa wannan manya wanda baka taɓa yi tsammani ba yau kana tsakanin su ai abu farin ciki ne ma gaskiya da na halar wannan taro na gan cewa abu ne mai daraja a cikin rayuwar mu kuma na gode ma Allah na gode ma shugabanci na wannan ecclesia EYN da su gani ya cancanci su sa mana hannun mu halarci wannan taruwa taron ya kara bude min ido cewa a sai a matsayin ka shugaba yana da kyau ka iya san wayin su kalubala domin ka iya karantar ma ecclesia da kuma wayanda ma ba su domin a iya zauna lafiya kimanin sabbin fastocin cocin 112 ne ma aka rantsar a wannan taro na kasa kasa baki ɗaya inda aka sha yi wa Najeriya addu'a ta musamman Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Masallaci kaje coci ya fito gaisa sai ku ce an tashi yau lafiya. Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya shige muka muku alkawarin neman jin ta bakin hukumar DSS wadda wasu jami'anta. suka bindige suka kashe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano. Kamar yadda aka ji a shirin na baya, a bayan da marigayi Muhammadu Inuwa ya rasu a asibiti, an tafi da 'ya'yansa guda biyu da suka kai shi asibitin zuwa ofishin hukumar DSS da ke nan Kano, inda daga bisani suka rike guda akan wai yana da wata alaka da Boko Haram. To a yau muna tafa da labari mai daɗi kan wani ɓangare na wannan lamari, wato yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduji da kansa ya karɓo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari har kuma ya koma gida. To sai dai kuma har yanzu babu wanda ya yi musu maganar mahaifinsu da aka kashe, wanda aka bayyana musu cewar bisa kuskure ne. ko da kuwa bisa kuskure ɗin ne marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa yana da iyalai masu yawa waɗanda dukkansu a kansa suka dogara domin ci da sha da sutura na yau da kullum. Za mu waiwayi maganar, amma bari mu faro da matar marigayin da kuma sako musu ɗa da aka yi. Sunana Maryam Muhammad Inuwa. Ya zuwa yanzu me ake ciki dangane da yaron ki Abubakar? Yaro na Abubakar ya dawo gida gashi nan. Mun je gwamna ya aiko muka je mu da ke da wa kuka da ni da mai gari da nan makocin nan namu mai gari nan ina kenan na nan gayawa muka je da shi ya ba mu shi muka taho ne ba ni abu aka ce mun ba dangane da shi batun yaron naki daga can gidan gwamnati aka baku shi kuka taho da shi ko kuma ya gwamna ne ya karɓo shi ya ba mu shi muka taho yadda ya alkawarta ba kwarai kan don hannansa ya aiko ya ce insha Allah za a je shi ko ya kawo shi ko ya aiko mu je mu taho da shi kuma haka din aka yi ya aiko muka je ya ba mu shi muka taho gida ne masa godiya shi ma abubakar ya yi mana bayanin yadda aka yi har aka ce an kama shi da dalilan da aka bayyana masa har izuwa ga yadda gwamna ganduje ya karɓo shi daga hannun hukumar ta dss da farko ga mun cikakken sunanka abubakar muhammad inuwa mm, kuma kai ne ni ne mutumin da aka kashe mai mahaifinsa mutanen suka kama shi ba tare da ya ka laifin komai ba amma daga baya a lokacin da abin ya faru su sun ce suna zargin ka ne da misali alaka da wani mai laifi da suke nema misali me ya faru tun daga ranar da kuka je asibiti yace eh mu daga ranar da muka je asibiti sun ce mu je eh, da shugaban su ya zo to sai yake cewa mu zo za a taimaka mana kuskuren aiki ne mu yi haƙuri suna ta ba mu kuskuren aiki ne me kuskuren aiki ne harbin da suka yi mu hakuri haƙuri sai nake ce mai yalla bai a mana adalci sai ke cewa za a mana adalci da suka je aka aje gawa likita ya zo sai suka juya za su tafi da suka juya za su tafi sai muka fito muka zo sai nake daukar lambar motar su nake daukar lambar motar su to saboda mu san ko soya ba a lokacin to amma to ni ba sani suna kallona ko ba sa kallona daga baya sai suka zo suka samu a mota za su kai mu gidansu mu je mu kwana da safe za a zo asiran mahaifinmu sai ki taba kwanta mana da hankali har su za a zo asiran mahaifinmu kuma daga bisani da muka zo gidan nasu har misalin sha biyu sun ba mu wayar su wayan muka yi muna ta waya da mutanen gida ina kwanta musu da hankali ina cewa ai an mai ana mai aiki na amma za mu to gida suna cewa za su taho amma tun tun a daren ya rasu to daga bisani kuma can da suka yi mitin din su shine to suka ce ai ana zargi ni eh, ne mai waya ko dan uwana sai na ce ni ne mai waya sai suka ce ana zargina ne da boko haram kuma har zuwa lokacin da aka ajiye ni ba wanda ya zo min wata tambaya ba a mun hoto ba a gida ba rubutu kawai aka suka je suka ajiye ni kawai dutse babu wata tambaya sai dai in lokacin ba da abinci yayi daga sha biyu daga sha ɗaya rana zuwa sha biyu rana a kama ka dare da na safe shikenan kawai kai da su a lokacin kwanan ka nawa kwanan ashirin da biyu a wajen sa ajiye mm. tun tun da je ko ruwa ba bani nayi wanka ba sai ran da zan fito tukun aka je aka dafa mun ruwan zafi yi wanka aka ce yan uwana za su zo nan gidan su tafi da ni daga misali kusan karfe uku na rana sai aka zo da mota shi shugaban nasu bayan ya zo sai aka zo da mota sai aka sani shi ma ya hau mota ana tafiya sai na dana shi a gamin hau zai sai ga an yi gidan gwamnati eh gidan gwamnati sai an yi state road din titin state road aka shiga ne gidan gwamnati sannan sai na hango yan uwana a saman bene to tun daga lokacin da shi daidai da muka je in muka zauna da muka je muka zauna shine to shi shugaban SDS din eh, shugaban gidan kenan shi ne to sai ya shiga da shi da ganduje sai kai kusan minti talatin haka daga bisani kuma shine to sai aka ce mu shiga mu shiga ina kenan mu shiga cikin falon da gwamna yake a lokacin ofishin gwamna eh a lokacin ofishin gwamna muka je da muka shiga shine shi gwamna sai yake cewa sai ta sai mai bayani sai gwamna shi waye masa bayani shi shugaban DSS din hmm. sai shi gwamna sai ke cewa ka ji an ce kai mai laifi ne sai da ce mai labai ni ban taba aikata laifi ba sai sake maimaita to ai san ce kana da alaka da wani a Maiduguri sai ce ni ban san hanyar Maiduguri ba ban taba zuwan ta ba sai ce to an yafe ma daga wannan yafiyar shi waye ya gaya ma shi mai girma gwamna daga wannan yafiyar shikenan sai ya ce a rufe taro da addu'a sai shi hakimi hakimin ungwaggo kenan sai ya ce ba za a rufe taro da addu'a ba sai ya gaya mana makoman mu tukunna sai sake cewa a rufe taro da addu'a so uku hakimi yana cewa sai ya gaya mana makoman mu tukunna za a rufe taro da addu'a sai ya ce ai za mu ji ta bakin ya za mu ji daga bakin kantoma na karamar hukuma eh, kenan eh, eh kantoma na karamar hukuma shine har yanzu mu dai shiru babu abin da muka ji daga nan sai me faru yanzu eh, a wajen su hmm. daga nan sun ce za mu koma ma'ana daga nan ofishin gwamna sai me faru daga nan ofishin gwamna babu abin da ya faru kawai sai towa gida muka yi hmm. da yan uwanmu suka ce za mu koma da hoton dan uwana hmm. da nawa amma duk koma da muke ba mu haɗuwa da shi wannan lauya nasu sai mu je mu tarar bayanan sai mun yi waya ga nan mun taho sai mu je mu tarar bayanan sai a ƙara mana sati saboda wayata a lokacin sun ban wayata kuma suka kara an shan wayata ni ba ni sani saboda wayata nake komawa amma ban da wayata ni ba abin da zai kai wannan saboda abu ne ya riga ya faru ko ba mai iya maka wannan dole dole sai dai kai hakuri sai dai ubangiji dama to yanzu misali ku me kuke fata mahukunta a jihar kano eh, kama daga mai mataba sarki da shi eh, kansa gwamnan mai girma gwamna su muku dangane da wannan abu da ya faru eh, da misali kamar abin da suke cewa zargin da suke cewa da alama kamar daga baya an ga kamar ba haka bane yato mu da abin da mu da muke fata sarkin kano ya mana sanar da gwamna mu dai a mana adalci mm. a mana adalci muna da yara kanana sosai kuma ga gidan ba karfi garin ba a wajen Allah muke nema dai shine dama me yi wa kowa kawai shine mu abin da muke fata da masarautar Kano tunda masarautar mai adalci sannan da shi mai girma gwamna a mana adalci kamar yadda ya ambata zai adalci su mana adalci mu shine mu fatan mu Eh, kamar a can lokacin da kuka je ofishin shi mai girma gwamna misali baya ga cewar an yafe maka shi da kamar yadda ka ce min ya gaya ma cewar an yafe maka ba wani abu da ya kara gaya maka ba wani abu da ya kara gaya maka shikenan abin da ya haɗa mu da shi don ko wata magana ta sisi ba ta haɗa mu da shi ba har har zuwa yanzu kuma kuma suna cewa an wasu zo gidan mu bincike mu babu wanda zo gidan mu bincike har yanzu a lokacin lokacin da nake wajen sa aji mm. ina tambaye shi yallaɓa ya babata sai ce min ya zo gidan babata lafiyar ta kalau kuma sun ce min tun awa shagari an yi zana idan mahaifina mm. amma mahaifina da kai kusan kwana goma sha takwas mm. tukunna aka zana idan shi kuma kuma kuma kuma ni a yanda na fito a wajen su ni ba mai laifi ba ne kuma abokina ba mai laifi ba ne amma shi waye abokin naka ba su gaya min ba na tambaya a gan waye abokina ba su gaya ba har yanzu wato lokacin da suka je ma misali me suka ce maka suna zargin ka da shi boko haram boko haram suka ce suna zargina da shi amma a ah, to ai abun nufi eh, ni abokin ini eh, ban san kowaye ba kuma na ce su gaya musu basu gaya ma waye ba basu gaya min waye ba kuma sun ce shi ba mai laifi bane shi abokina hmm. wanda suke amma shi yana lamba mai laifi shi kuma kasuwanci suke da shi tunda ni ba mai laifi bane abokina ba mai laifi bane kuma to ya akai ba a gaya min shi abokin na waye ba har yanzu har izuwa gobe ba a gaya waye abokina bane to yanzu misali daga ƙarshe ku menene fatan ku ga manya iyaye a jihar Kano ko iyalan margari to mu dai fatan mu dai manya iyaye a jihar Kano su shiga magana a mana adalci a mana adalci tunda dai gabaki dai duk musulmi ne kuma da man duk mai rai canza shi amma ya mutu ba ta ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu mu dai abinda muke fata mahukunta don Allah a mana adalci a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su mai sama sarki Allah malamai ya bai Allah mu fara da sunan Allah madogara Ubangijin Allah Allah ka ba mu kafara madogara shirinmu na gaba za mu tattauna da ɗan jarida abubakar haruna galadanci da waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen nema wa iyalan marigayi muhammadu inuwa gayawa hakkinsu a kasance lafiya to madalla a gaida ibrahim alfa ahmad yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai a jiya lahadi gwamnatin tarayyar najeriya ta tabbatar da bacewan yaran 'yan mata su 110 a bayan harin da 'yan boko haram suka kai akan wata makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin dabci a jihar yobe ma'aikatan yada labarai ce wannan adadi na 'yan matan makarantar sakandaren kimiyya da fasaha ta mata da ke garin dabci a cikin jihar yobe su ne waɗanda aka gaza samun wani bayani game da su jiya lahadi wani sabon fada ya barke a kusa da damascus duk da bukatar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta tsagaye ta buɗe wuta na tsawon kwanaki talatin domin ba da damar gudanar da ayyukan ceto da kuma baiwa ma'aikatan jinya damar shiga cikin yankin ƙungiyar nan mai sa ido a kan kare haƙƙin bil'adama a siriya da ke da babban ofishinta a birtaniya ta ce an kashe wani yaro guda kana sama da mutane goma sha biyu suna fuskantar matsalar numfashi sakamakon harin sinadari mai guba na chlorine da aka kai a gabashin yankin gauta din prime ministan kasar somaliya hassan ali kairi ya umarci 'yan sanda da jami'an leƙen asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a mogadishu babban birnin kasar a bayan wani harin da kungiyar al ta kai wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 40 a ranar juma'a da ta gabata harin na ranar juma'a shine irinsa na farko da kungiyar ta alshabab ta kai a babban birnin kasar tun cikin watan oktoban bara inda wata babban mota ta tada bom da ya yi dalilin mutuwar mutane sama da 500 sai kuma wani harin da suka kai a hotel sati ɗaya bayan aukuwar na babban motar nan ma mutane talatin suka mutu kakakin fadar gwamnatin kakakin fadar shugaban amurka na white house sarah huckabee sanders ta ce za mu sanya ido mu ga ko sakon da pyongyang ta bayyana yau na sha'awar tattaunawa da amurka na nufin matakin farko ne na yin watsi da makamanta na nukiliya to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a je mu dauke da sauran shirye-shirye namu kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya ga alhaji aminu mahmud abbas da kuma alhaji lukman abbas duka a new york da iyalan gidan baba abbas a birnin kumasi na rasuwar hajiya zuwa ra matan alhaji mahmud abbas a unguwar sufek kumasi allah ya ji kan magabata ya rahamshe su amin yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa na muryar amurka musamman maladan ibrahim ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarnin cd da kuma injiniyan mu na wannan safiyar craig barnes baba ya ko makeri ke sallama da ku sai da hantsi assalamu alaikum